الحمد لله الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدسادوا أولنا يمتي نرانر أشرند هدو جوة رمضان hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ta bakwai. wannan rana ta yi daidai da rana 29 ga watan 6 shekara ta 2016 ta miladiya a yau za mu tashi aya ta goma sha biyu a cikin suratun nahal a tafsirin da muke yi na alkur'ani mai girma a cikin wannan wata na ramadan akwai tambayoyi kamar yadda aka saba da za mu fara karanta su tambaya ta farko ya ce akwai laifi idan aka gayyaci mutum coci daurin aure mutum ya je eh, shiga coci a domin yayin da suke yin ibada a bai halatta ba saboda zuwa wajen da fushin Allah yake sauka ne saboda abin da suke yi na shirka a ciki don haka aka ruweto daga sayyidina Umar yana cewar kulisantar yana wato a tsoratar da musulmi kan halartar wurin bautar masu wato tarayya da Allah saboda fushin Allah na sauka a wajen don haka bai halatta mutum ya je lokacin da za su yi wannan church service din ba amma kamar idan auren ne biki haka suka gayyaci mutum wanda bikin babu <clears throat> wato ba biki ne wanda yake za a yi abubuwa na almunkarat ba wato kamar abubuwan saɓan Allah na nuna tsiraici da sauransu to mutum zai iya zuwa amma wajen da suke yin bauta kada mutum ya je aka zalika ko lokacin da suke yin jana'izar su a je cikin coci yayin da suke wannan jana'izar duk wannan a musulmi ba zai je ba amma zai iya zuwa ya musu ta'aziyya amma wajen jana'iza tunda ibada ce da suke yi kuma ibadar nan ta kunshi shirka a ciki to kada musulmi ya je sai kuma wannan ya ce eh, eh, tambaya ta biyu ya ce yaya mutum zai yi idan sabo ya yi masa yawa a zuci to yawan sabo yana wato idan mutum ya yawaita sabo maganin sabo istighfar da kuma mutum ya rinka bibiyarsa da kyakkyawan aiki saboda shi sabon Allah musulmi wato ɗan adam baya rabuwa da saba ma Allah to amma kamar wannan yadda yanda yace sabon yi yawa to wannan ya nuna wato akwai a raunin addini domin raunin addini shine yake sa sabon mutum yayi yawa to abinda ku zai maganin wannan shine yawan istighfari da yawan tuba da kuma yawan biyin yawan aikata kyawawan ayyuka kamar yadda Allah ta'ala ya ce ya ce aqimis salata inda Allah madaukakin sarki ya ce wa aqimis salata tarafayn nahari wa zulafan min al-layli innal hasanati yudhhibna as-sayyi'at kuma ya ce wa yadra'una bil hasanati sayyi'a wa yadra'una bil hasanati sayyi'a suna tumbike suna wato ije suna kawar da suna ingije mummuna ta hanyar yin kyakkyawa idan mutum ya yi mummuna to ya biyar da shi da kyakkyawa kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi ma Abu da Mu'ad wasiya wa atbi sayyi'ata alhasanata tamhuha to mutum ya yawaita kyakkyawan aiki domin kyakkyawan aikin nan shi ne zai shafe mummunan saboda koyaushe mutum ya aikata sabo akwai bakin dugo akwai dugon baki da yake zuwa ya rufe zuciyarsa wanda idan ya yawa to shine zuciyar ta zamanto bakakir wanda zai hana wani haske na imani da wa'azi ya shiga cikin zuciyar shine wanda Allah ta'ala yake cewa kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksubun to idan yayi kyakkyawan aiki sai in ya tuba to kuma yayi kyakkyawan aiki sai a goge wannan bakin yana yi ana gogewa wanda koyaushe aka goge to zuciya kamar madubi take sai ya zamanto haske din za ta haskaku in haske ya zo wato zai haskaka zai haskaka ta da <coughs> zai haskaka ta idan ya zamanto babu wannan wato tsatsar da wannan dauda da take cikin zuciya saboda haka nasiha da duk wanda yake yin wannan shine yawan istighfari da yawan aikata ayyuka kyawawa na ga lokacin da muka karanta a cikin suratul ra'd wa yadra'una bil hasanati sayyi'a mun yi bayani mai tsawo akan ma'anoni guda biyu to ɗaya ma'anar ta farko shine a ingije mummuna da aikata kyakkyawa ita ce sai munasaba da wannan tambayar to akwai wani fuska da wannan tambayar za ta iya ɗauka shine cewar yana nufin abin da yake nufi da wato a yawan sako sako ya yi masa yawa a zuci wato ya zamanto yana yawan tunani na sako a cikin zuciyarsa shine waswasi wanda zai rinka kawo masa wato mugun ya rinka tunanin sabo kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa dan yana zuwa maɗayan ku yace wa ya halicci kaza yace Allah wa ya halicci kaza yace Allah har sai yace to wa ya halicci Allah kuma kamar yadda sahabbai suka ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ɗayan mu yakan ji wani tunani a cikin zuciyarsa da ya faɗo daga sama zuwa ƙasa ya fi masa sauƙi bisa ya furucin abin da ya zo masa cikin zuciya ya ce kuna jin irin wannan suka ce eh to ya ce wannan shine sarihin imani to shi ne shaidan ya rinka jefa ma mutum mummunan tunani to wannan mujahada zai yi domin wannan imani da haka imani yake ƙarfi me mujahada ka rinka ije shi daga abin ya zo ka ce amintu billahi wa rasulihi na yi imani da Allah da manzansa eh, to wannan in wannan ne to wannan shine maganin sa wato mutum ya rinka kau da kai yana yaƙi da zuciyarsa daga gare shi to sannan ya ce a wannan ya ce na ji wani malami ya ce duk wani laifi da mutum ya yi ko wani ya yi wa in ka roƙi Allah zai yafe ba kamar yadda aka ce laifin wani Allah baya yafewa ba sai ka roƙi wani ya yafe maka har cewa yi babu wani hadith da ya zo da hakan cewa sai ka roƙi wanda ka yi ma laifin hmm. wannan ba haka ba ne Allah maɗaukakin sarki yana yafe laifinsa amma laifin bayan Allah laifin bayan Allah sai mutum ka nemi yafewarsa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin a ce kuma babu hadisi da yake ka nemi wani ya yafe maka ba daidai bane akwai hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man kana lahu mazlim mazlamatun li akhihi falyatahallal minha duk wanda yake da wani cuta wanda ya ma dan uwansa to ya nemi sokewa ya nemi yafewa shine at-tahallul ya nemi ya yafe masa min qabli an yakuna min qabli an yati yawmun la la dhahab laysa fihi dirhamun wala laysa fihi dinarun wala dirham tun kafin rana ta zo wanda yake babu kuɗi a ciki babu zinari babu azurfa idan yana da kyawawan ayyuka sai a ɗauka daga cikin kyawawan ayyukansa a biya wannan wanda yake da zalincin in ba shi da shi a ɗauko miyagun ayyukan wanda ya zalinta a ɗora a kan nasa kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tambayi sahabbai atadruna manil muflis kun san wane ne wanda aka yi mawasosan dukiyarsa wato bashi ya kewaye da dukiyarsa aka kirawo waɗanda suke bin sa bashi aka ce to ku zo ku ɗauki abin da za ku ɗauka cikin dukiyarsa aka rarraba musu to shine ya suka ce wannan shine wanda aka yi mawaso so sai ce wannan ba shine al-muflis ba al-muflis shine wanda ya zo ranar alkiyama yana da a sallah da azumi da hajji amma kuma ya zubar da jinin wannan ya cinye dukiyar wannan ya zagi wancan sai a ɗauko kyawawan ayyukansa a rinka rarraba musu har ya zamanto in ba shi da sauran kyawawan ayyuka sai a ɗauko daga miyagun ayyukansu a kifa masa to wannan shine muflis wanda aka yi masa wasosan dukiya ya tashi ba shi da komai to kaga duk wannan yana nuna at-tahallul wato neman yafewa akwai ayyuka waɗanda akwai ayyuka waɗanda su suna nuna kan cewar ana yafe ma mutum komai da komai na duk laifinsa hatta na haƙƙin mutane kamar shiga musulunci kamar yin hijira kamar aikin hajji wanda yake mabrur to amma shi ma wannan ba a ce in kana da haƙƙi wanda yake na khitabul wad'i wato akwai nauyi akan ka ba za ka biya ba alal misali ba za a ce in kana bin mutum in mutum yana bin ka kuɗi bashi in ka musulunta shikenan tunda an yafe maka shikenan ka ci bilis la shari'a wala hankali zai faɗi wannan amma idan mutum ya musulunta zai zamanto kamar ran da mahaifiyarsa ta haife shi ma'ana babu wani haƙƙi wanda yake babu wani zunubi a kansa to shi kuma hatta haƙƙin mutane yana da janibi biyu akwai janibin haƙƙin Allah akwai janibin haƙƙin mutum to janibin haƙƙin Allah shine Allah zai yafi amma janibin haƙƙin mutum wannan khitabul wad'i ne wato abinda ake cewa ma khitabul wad'i shine sabab shine asbab sababi Allah ya ce abu kaza sababin kaza ne to wannan babu zancen taklifi babu zancen haƙƙin Allah a nan ka'ida ce wanda Allah maɗaukakin sarki ya sanya saboda haka dole ka biya mutum haƙƙinsa in ko baka da halin biya to sai ka nemi ya yafe maka shine hallo. shi sa koyaushe ake cewa wato mutum ka ce zaka kore abu yana da wahala kar ka kore ka ce ka sani ba amma ka ce babu to wannan akwai nau'i na girman kai a ciki kamar yadda aka ce duk abinda namansa halal ne fitsarin ma halal ne wannan yana nuna cewa fitsarin su kaza da akuya duk ba najasa bane bare da gaske duk ba najasa bane shi yasa aka tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam mutum zai iya yin sallah a turken awaki da rago yace eh aka tambaye shi a usalli fi mabarikil ibil zai iya yi a wajen da ake turken raƙuma yace a'a to amma wannan illar ba najasa bane hana sallah a turkin raƙumi ba najasa bane wata ma'ana ce daban wanda yake mun yi mun bayyana lokacin da muka yi karatun iziya akan wato wuraren da ake sallah da wuraren da ba a sallah don Allah menene hukuncin insurance a addini saboda ina da ɗan karamin gurin kiwon kaji sai aka kawo min tallar insurance kan na yi wa kaji sai na ce musu sai na yi tambaya eh wannan daidai ne ka yi tambaya insurance irin wanda ake yi ka rinka biyan kuɗi idan wata musiba ta faɗu a biya ka abin da zai maka maganin wannan masifar ko gobara ko annoba wadda za ta kashe kajin a biya ka wannan insurance ɗin a yadda ake yin sa bai dace da shari'a ba inshora dai wanda aka sani na kamfanin inshora to amma ita fikirar yin inshora din ta dace da shari'a amma hanyar da ake bi ce bata dace ba domin a hanyar wannan inshora din akwai zarar akwai riba akwai cin dukiya ba da haƙƙi ba akwai caca fuskokin nan guda hudu duk suna nan ba zai yi ne wannan bayanin ba yanzu to amma a maimakon haka akwai inshora da ta dace da shari'a wanda ake ce mata kafu kuma yanzu wato hukumar kula da inshora ta Najeriya ta ba da dama a yi irin wannan ta fitar da ka'idodi na kafa kamfanuka da za a yi wannan kuma wata biyu ina ganin wata biyu da suka wuce aka kafa kamfani wanda yake wannan takaful wanda ake ce masa nur takaful kwanaki an ce kamfanin sun yi bayani a cikin gidan rediyo na yadda tsarukan su suke da sauransu to wannan tsari ne wanda yake dace da shari'ar musulunci to don haka mutum zai iya yi kuma haka 'yan kasuwanmu irin abubuwan da suke faruwa na yawan gobara lalle ya kamata wato a ɗauki wannan domin abu ne wanda yake yana da asali a cikin shari'ar musulunci yana da asali a cikin shari'ar musulunci taimakekeniya da juna ne mutane su rinka haɗa kuɗi su kafa asusu da idan wata masifa ta samu wani daga wannan asusun za a rage masa zafin masifar in karaya arziki ce a bashi jari domin arzikinsa ya taso shi ma kuma in ya samu ya ci gaba da sawa kuɗi a cikin wannan asusu da in wani ma wannan abin ya famu gare shi a yi masa akwai hadisin al'ash'ariyi wanda ɗaya daga cikin abin da ake dogaro da shi ne wajen yin wannan al'ash'ariyun kabila ce daga mutanen yaman da suka zo madina suka musulunta suna da al'ada cewar idan abincinsu ya kusan karewa suna zaman gida ko kuma suna halin tafiya sai a ce kowa ya fito da abin da yake da shi sai a sa a katon a katon shimfiɗa ta irin ta fata ɗin sai a raba daidai wa daidai kowane gida a cito kai ga abin da za ka ɗauka annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan ya ba da labarin wannan aiki da suke ya ce wa ana hum minni wa ana suna daga gare ni ina daga gare su wanda ya nuna yabawa akan wannan abin da suke to ga wannan nau'i ne na takafu. domin abin da ake kenan a takaful abin da mutum yake bayarwa ba sayan policy yake ba kamar yadda ake yi a insurance din wato a insurance da aka saba yi shi wannan tabarru'i yake yana bada da gudumawa ne a cikin asusu da aka kafa na taimake keniya da juna to ko turawa ma suna da irinsa amma mu tsarin mu bai kawo irin tsarin na turawa ba wanda inda ne wannan ne ma aka zo ake yi ko da ba tsarin in dai aka bi waɗansu 'yan ka'idoji kaɗan zai dace da shari'a to amma yanzu ma an ba da damar a yi ta takaful na turawa shine ake ce masa mutual mutual insurance eh, shine wato a ta'aminu ta'awuni irin wanda ake yi a saudi arabia domin shi kansa na musulunci iri biyu ne akwai takafun akwai at-ta'min at-ta'awuni takaful shine taimakekeniya da juna da za a kafa kamfani da yake wannan shi ko mutual ko cooperative insurance da ake faɗa shi wannan ba kamfani za a kafa mutane mutane ne za su haɗu su kafa asusu kamar alal misali yan kasuwar singa su ce duk wanda yake da kanti a kasuwar singa ko a kasuwar sabon gari duk shekara da abin da zai rinka bayarwa kudin nan daga cikin waɗanda duk suke bayarwa a samu wakilai wanda su za su rinka kula da gudanar da wannan kudin su kansu kudin a rinka sayan jari yadda za a rinka juya su suna haɓaka idan wata musiba ta samu mutum wanda za a faɗi ga irin abubuwan da za a ɗauka daga cikin wannan kudin in wani abu ya faru ga wani daga ci za a ɗauka a yi masa maganin wannan abin da ya same shi ba kamfani suka kafa ba su akan kansu su ne suka kafa asusun sai dai suka zaɓi masu gudanar da asusun wanda duk a shekara masu gudanarwa za su zo su gaya musu ga irin abubuwan da suka yi to wannan shi ne cooperative wato cooperative insurance to shi ma ya dace da musulunci ya dace da shari'a to irin wannan ya kamata a yi kuma wannan haɗaka wato haɗin kai abinda muka rasa kenan abinda kuma ya kamata a ce muna yi kenan domin ya dace da ruhin addinin musulunci sauran tambayoyin sai Allah ya kai mu insha Allah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصفى لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم صفات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم وَأَنَقُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ نعم الله جل وعلا نتي وسخر لكم الليل والنهار كم الله يا هوري دري درانا أجريكم والشمس والقمر درانا دوتا wan nujumu musakharatun bi amri haka kuma taurari su ma ababan horewa ne da al'amarinsa wato da nufin Allah inna fi dhalika laayatin a cikin wannan wato a cikin wannan horewa da Allah ya muku wanda aka ambata a wannan surar a wannan ayar laayatin akwai ayoyi masu yawa ya yaqilun ga mutane masu hankali wato masu aiki da hankalinsu wa ma zara'a lakum fil ardi mukhtalifan alwanuhu kuma shine dai ya hore abinda ya halitta a cikin ƙasa a gare ku wato duk wani abin da Allah ya halitta a cikin ƙasa kuma shine Allah ya hore shi gare ku mukhtalifan alwanuhu halin kasancewarsa mai launi daban-daban inna fi dhalika la'ayatan liqaumin yadhakkarun a cikin wannan akwai aya mai girma ga mutane masu yin tunani wato masu karban wato masu yin tunani wato masu wa'astuwa Allah madaukakin sarki anan sai yayi mana sai kuma ya kawo mana waɗansu ayoyin waɗansu halittar wato wani jinsi wato jinsi daban na halittar Allah wanda a ciki ya kunshi abubuwa guda uku na farko wato gwanintar aikin Allah a cikinsu na biyu ilimin Allah sannan na uku ni'imar da Allah ya yi baiwar da Allah ya yi Allah yake goranta ma bayi abin da ya musu na ni'ima domin a cikin kowanne akwai waɗannan abubuwan guda uku a yadda Allah ya hore dare da rana dare da rana wato akwai kyautata aiki na Allah akwai kyautata aiki akwai gwaninta akwai iyawa yadda Allah ya kawo abin da zai sanya ko ka so ko baka so ba sai ka samu nutsuwa shine lokacin sa'o'in dare domin shine horewar dare da Allah ya yi Allah madaukakin sarki ya ce wa min rahmatihi ja'ala lakum al-laila wan nahara litaskunu fihi wa litabtagu min fadli wa la'allakum tashkurun daga cikin rahmar Allah ya sanya muku dare da rana domin ku nutsu wato a cikin dare kuma ku yi kuma ku nemi daga cikin falalan Allah a rana saboda haka horewar dare da rana shine domin hutu da kuma domin neman arziki to yanda Allah ya yi wannan ya nuna gwanin wato a kwarewar Allah iya wato kyakkyawan aikin Allah da kuma saninsa domin Allah wannan yana nuna ilimin Allah jalla wa'ala ya san halittar jikinmu ya san jikinmu yana buƙatar hutu saboda haka ya shirya masa abin da zai bashi damar yi wannan hutun kuma ya san jikinmu mu muna buƙatar mu tashi ni harka mu tashi ni motsi mu tashi ni nishaɗi wanda inda babu rana ba za ni wannan ba yanzu idan mutum ya ce shi aka sawa zai yi shi da daddare kawai zai rinka aiki da rana ba zai ba kai ta yawo kana neman wato gidajen mai ka samu kowa ya kule domin kowa hutawa yake ka ce me yasa mutane ba za a fito a aiki ba hmm? ba wanda zai amsa maka duk yadda ka so ka koro mutane ka ce dare dole ku zo ku yi aiki ba zai yi ba ko kuma cikin da rana ka ce kai hutu za ka ana ta kwal kwal kwal masu shiga na fita shiga ana ta shige da fice kace kai lokacin kake so a huta ba yadda za'a yi Allah ya riga ya sanya a cikin ɗabi'ar mutane lokacin neman arziki ne to yanda Allah ya tilasta wannan ya hore dare da rana domin wannan wannan akwai aya a cikin kwarewar Allah wajen aikinsa akwai aya a cikin ilimin Allah akwai aya a cikin ni'imar da Allah ya yi mana domin da Allah bai yi wannan ba babu wani abin da zai zo ya sanya mutane su haka babu wani protocol da za yi da zai ce ga abin da ga ka'idar da za a bi wajen hutu da wajen neman arziki ba zai yi wa wannan protocol din ba a duniya yanzu shi yasa zaka ga yanzu wajen ayyuka wajen aiki sai kaga dole ana la'akari da lokuta daban-daban na duniya yanzu kwanan nan kasar a kasar Saudi Arabia suka canza tsarin aikinsu da asabar da juma'a suke hutu to sai suka ga kan cewar litinin da talata da laraba su ne kadai suke damar alaka da sauran kasashe domin asabar da lahadi sauran kasashe suna hutu su kuma alhamis da juma'a suna hutu saboda haka ranakun da kawai za su iya hulɗa da sauran kasashe shine litinin talata da laraba so da da yawa abubuwa in suka zo su a lokacin suna aiki waɗansu kuma ba aiki suke ba saboda haka dole sai suka canza suka ce za su rinka aiki yanzu hutu za su rinka yi ranar juma'a da ranar asabar saboda haka a ranar lahadi suna aiki ran alhamis ma suna aiki sai suka ƙara kwana ɗaya saboda haka suna da litinin da talata da laraba da alhamis da za su iya hulɗa da sauran ƙasashe ko kasuwannin duniya za a ga yadda suke yi lokacin da mutanen new york america suna ta bacci suna ta sharabbaci kasuwanni sun bude a tokyo saboda haka kuma ba za ka iya cewa mutanen america dole ku tashi ku yi harka a lokacin ba sai in sun tashi tukuna sannan za su shiga kasuwa kaga inda kamar a ce abin yana cikin makudurin dan adam sai a ce dole ga lokacin da za a yi kuma dole a ce abi a ce tunda za a iya yin resolution na majalisar ɗinkin duniya ko a ce kasashe su sa hannu protocol sai majalisar kowace ƙasa ta zartar ga lokacin da za a rinka aiki saboda haka karfe biyun dare tun da an tashi saboda haka karfe biyun dare karfe biyun dare karfe takwas kenan a japan Eh, eh, eh, karfe biyun dare karfe tara kenan a japan da su malaysia saboda haka a ce a lokacin nan an sa dole lokacin za a fara aiki tun da gabas sun tashi saboda haka kowa karfe biyun dare ya tashi ya kama aiki zai yiwu irin wannan ba zai yiwu ba to ka gani sai yin allah saboda haka wannan nuna gwanintar allah ce domin wannan duk a ni'imomi ne na allah jalla wa'ala kuma idan da kamar a ce an ce za a yi in ma an ce karfe biyun za a yi to waye zai kawo maka lokacin nutsuwa united nation za ta iya kawo maka dare da za ka nutsu kwakwalwarka ta huta united nation ba za ta iya wannan ba sai allah to haka kuma allah ya hore rana da wata hore wasu shine da haka ake samun wato cancanjawar eh, ah, yanayi wajen tafiyar rana wata ran bazara wata ran damuna wata ran sanyi da tafiyar rana da kuma rana din ne Allah ya hore abinda zai sanya shuka ta nuna domin bayan tsiro ya fito zangarniya ta fito to kuma ana buƙatar zafin rana da lokacin tsananin bazara lokacin sai lokacin tsananin zafi domin dabino ya nuna domin 'ya'yan itatuwa su nuna to inda Allah bai hora rana ba ba za a samu wannan ba ba za a samu wannan ba za ka je ne kowace gona ka je ka janyo layin wuta ka sanya mata fitila mai zafi domin ta turara gonar har ya zaman kan cewar 'ya'yan itatuwan sun nuna ba za ka iya ba in ka yi a taka gonar ka yi greenhouse kowace gonar duniya kowace gonar najeriya za ka yi haka ne taki ma ya gagare ka ballantana wannan eh? yaushe za ka iya to horewar allah kenan kuma ya hora wata horewar wata ta hanyar ake sanin wato ƙididdiga na kwanan wata yadda mutane za su yi mu'amala inda mutane za su yi mu'amala yanzu inda ba don wannan ba yanzu yaushe za ka gane daya ake lissafi da kasuwa kasuwar kaza kasuwar bayan kwana daya bayan kwana kaza kasuwar gari daya kaza za ta ci to wanda bai san kasuwar ba fa ta za a iya sani amma wata shi ke nan daya za a iya lissafi za ka iya mu'amala tsakaninka da da yan gari daya da garuruka da suke makwabtaka da juna da kasashe daban-daban da gabas da yamma na duniya duk da lissafin ganin wata banda kuma sauran fa'idodi da Allah ya hora wata a cikinsa na yadda yake tafiya sannan Allah ya ce wan nujumu musakharatun bi amri kuma taurari ma ababen horewa ne ga al'amarinsa to ku duba a cikin wannan yadda yadda qira'at ta zo sai aka sai qira'at ta zo da wan nujumu da mubtada musakharatun labari domin horewar taurari abu ne wanda yake ɓoyayye ba wanda yake gane shi sai kaɗan wanda suka shagaltu da ilimin tafiyar taurari saboda haka ba wanda yake gane cewar tauraru wato tauraru a taurari an hore su Allah ya hore su ga bani adam sai kaɗan sai kaɗan to shi yasa sai ya zo a sigar labari to kuma taurari su ma ababen horewa ne Kage yace ya horar da ya hore muku dare da rana da dare da wuni da rana da wata domin wannan abu ne wanda yake zahiri kowa zai iya gane wannan da in kuma yace da taurari to wannan yana bukatar tunani ba kowa ne zai san wannan ba to shi yasa sai aka sai aka canza uslube sai aka ce wal wal nujumu musakharatun bi amri kuma a taurari su ma horarru ne an hore su da al'amarinsa wato domin abinda kaɗan suka sani to yanzu ana gaya muku don kuma ku sani to kuma kasancewar wannan yana buƙatar tunani mai zurfi shi yasa aka zo da shi da wannan uslubin kuma kun ga shi yasa shine hikimar da yasa a shari'a ba a rataya lissafin ganin wata ba wanda yake abu ne na magamagarin mutane tabbatar da tsayuwar wata wanda aka ce mushahada ake so dubawa ba a tabbatar da shi da lissafi ba saboda shi sha'anin iya lissafin taurari abu ne wanda yake kaɗan ne za su sani duk ko abin da ya zamanto kaɗan ne suke sani to ba zai yi ya zamanto an mai da shi an rataye hukuncin da ya shafi kowa da kowa da shi ba domin in aka je babu wannan kaɗan ɗin fa yanzu inda an ce an rataye hukuncin tsayuwar wata da lissafin masu taurari idan aka je garin yanzu kuma ana lissafin nan ta kwamfuta idan aka je garin da babu wanda yake da kwamfuta fa ko kuma akwai kwamfutar ba wanda ya san wannan model din saboda haka ba za su yi azumi ba kenan ba za su yi sallah ba kajan aka ce an yi haka an dora ma al'umma abin da yake fi karfinta to shi yasa saboda ganin cewar wannan ni'ima ce sanin wannan abu ne wanda yake banta da kaɗan sai Allah ya ce wan nujumu musakharatun bi amri taban wannan a qira'ar Hafs an Asim ne amma ahlus sham su sai suka karanta ta da Allah suka karanta ta da wasakhara lakumul layla wan nahar wal qamaru wan nujumu musakharatun bi amri da rana da wata da taurari su ma ababen horewa ne da al'amarinsa domin su ma ɗin wato horewar rana da wata akwai abubuwa na ilimi wanda yake ba kowa ne zai gane shi ba saboda abubuwan da ke cikin rana na iliminta da abubuwan da ke cikin wata na ilimin yadda Allah ya hore shi akwai abubuwa da dama wanda yake ba kowa ne zai gane ba to wannan shine taujihin ita qira'ar ahlus sham jumhur duk sun karanta shi da nasba cewa wa sahara lakum al-laila wan nahara wash-shamsa wal qamara musakharatin bi amri to sannan Allah yace a cikin waɗannan akwai ayoyi kun ga a waccan ayar inda Allah ta'ala yace huwa alladhi anzala minas sama'i ma'an lakum minhu sharabun wa fihi shajarun wa minhu shajarun fihi tusimun sai yace inna fi dhalika la'ayatan aya ɗaya yace amma nan sai yace ayatin ayoyi da yawa ayar da ta zo bayan ta yace inna fi dalika la'ayatan yace aya guda daya to me yasa a can aka ce daya amma a wannan sai aka ce aya. domin a waccan abu ne da ya shafi ƙasa duniya huwa anzala minas sama'i ma'an lakum minhu sharabu a duniya ne ake gani haka zalika wa ma zara'a lakum fil ardi mukhtalifan alwanuhu a duniya ne amma wasakhara lakumul laila layla wan nahara wash shamsa wal qamara wan nujumu musakharatun bi amri ya hada da duniya da sama saboda haka kowanne kuma aya ne dare aya ne saboda domin dare da rana ba jiki bane aiki ne ko phenomena ne a'rab ne phenomena ne aiki ne ba jiki ko ka taba ganin dare ka kama shi eh? ko kuma wuni ka kama wuni amma rana da wata ai ka san jiki ne ko kana ganin sa gashi cycle ne kuma gashi yana da haske haka zalika wata haka zalika taurari ka san jiki ne to saboda da yake ayoyin jinsi ne akwai jinsin ayoyin da yake aiki ne akwai jinsin ayoyin da yake jiki ne saboda haka kowanne daga cikin su aya ne shi yasa sai aka kawo shi ta fuskar jam'i kuma sai ake amfani da al-aql cewa abin yana bukatar masu hankali masu amfani kuma da hankalinsu saboda haka ba kowa ne zai gane wannan ayar ba sai mai hankali mai amfani da hankalinsa to sannan Allah ya ce kuma ya hore mana abin da ya halitta a bayan ƙasa halittar sai aka yi amfani da kalmar zara'a shine yin halitta ta hanyar hayayyafa wato ma'ana dabbobi da suke yin ciki su haihu da tsuntsaye da suke yin kwai su yi kyankyasa ta haka Allah yake mana halittar abubuwan da suke a cikin ƙasa wanda su ma Allah ya hore su kuma ya sanya su launi daban-daban ka duba ka gani yanzu in ka ɗauki dukkan dabba yanzu in ka ɗauki awaki in ka ɗauki timakai kai da tinkiya da rago launi daban-daban ga balama sauran sunayen ni ban sani ba da hausa amma da larabci kaga akwai sawakin ɗan sudan akwai barbari ɗan barbari wanda za ka ganshi mai giza mai katuwar jela jela mai kitse da yawa irin ɗan siriya ɗin nan eh a balami irin ɗan nijar ne ai balami ɗan nijar ne sawakin sudani ake ce masa ko shine sawakin ɗan sudan wanda za a ganshi siriri amma dogo dogo yana ɗan kama da balani din launin su daban-daban haka in ka zo wajen shanu su ma launi daban-daban ga bakoloje eh? ga sunan kowanne da irin sunayen sun kasa fulani za su gaya maka mukhtalifan alwano duk wannan Allah ya hore mana to Allah ya ce a cikin wannan akwai aya ga mutane da suke wa'azuwa da suke wa'azi wato su duba su gani me muke ma Allah ne mana waɗannan abubuwa me muke masa da har ya mana waɗannan abubuwa irin wannan ni'ima haka muna wadaka cikin ni'ima to domin wato cewar yana kula da mu ne na'am وهو الذي سخر البحر تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون نعم الله يجي وهو سنة الله الله يجي وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا kuma Allah shi ne wannan wanda ya hore teku domin ku ci wato nama ɗanye wato ba busasshe ba sabon nama ba da ɗaɗɗe ajiyayye ba domin a wato afari ne wanda yake sabo wanda ba ajiye shi a firij ba ba wanda aka ajiye shi ya kwana ba ko wanda aka sa masa gishiri domin kada ya lalace sabon nama ana cewa ɗanye amma ɗanye ba wai kishiyar dafaffe ba ɗanye kishiyar wanda yake ba busasshe da ɗaɗɗe ba tsoho sabon nama wato wanda da turanci ake ce ma fresh hmm. wanda yake fresh kasan wato a wato eh, eh, mabukata su ba za su iya sayan wato a gari da yake da nama sosai irin kasar saudiya mm, da suke da wadata irin ma'aikata irin 'yan bangladesh akwai wani irin sandararren nama da ake kawowa ya zama to kankara wato haka za ka rinka ganinsa kamar dutse in aka yanyanka maka shi kamar dutse kake ganinsa wato kamar alawa saboda yadda ya sha kankara din ba daɗi ba daɗaɗawa amma shi za su iya ɗauka don ba za su iya sayan sabon nama ba sabon kuwa shi wannan sai kaga kilo ɗaya riyal goma sha uku riyal goma amma wancan kyakkyawan kilo ɗaya sabo wanda aka yanka yau riyal talatin <laughs> ka dubi bambancin hayyaninka to shine bambancin afari da wanda yake ba afari ba Allah shine wato nan kuma Allah madaukakin sarki yana ambata mana abubuwan ban mamakin cikin teku domin teku shi kansa halitta ne domin kamar yadda ake cewar irin halittar da Allah ya irin halittar Allah a cikin teku sun fi halittar tudu sun fi halittar doron kasa abubuwan da Allah ya halitta a cikin teku ya fi halittar doron kasa kusan dai babu wata dabba a doron kasa face akwai kamata a cikin teku akwai dokin ruwa akwai alhazir din ruwa akwai karen ruwa eh akwai ragon ruwa eh, akwai dorinar ruwa wanda yake saniyar ruwa ce duk wani abu wanda za ka gani a sama banda kuma wanda kuma ruwa yake da shi wanda kasa bata da shi domin ina daidai din tarwada a bayan kasa aka ga babu kifi a bayan kasa saboda haka abubuwan da suke cikin teku sun fi abubuwan da ke cikin tudu shi yasa sai Allah ya fara ambatan ni'imar farko na abubuwan da ke cikin teku shine Allah ya hora teku domin mu ci wato yace li ta'kulu domin ku ci nama wanda yake wanda yake danye danye wanda yake sabo kuma mai laushi domin naman teku laushi gare shi ba kamar naman a tudu ba ba shi ma da cholesterol masu masu ciwon masu ciwon uric acid shi aka ce su ci saboda kai ta ci kai ta ci amma ba zai maka wata illa ba amma yanzu in za ka yi ta cin naman rago yanzu yanzu nan sai ka kaso ma dingishi <laughs> ah, don haka ne ma malamai suka ce wanda ya rantse ya ce ba zai ci nama ba idan ya ci kifi ya kare rantsuwarsa domin kifi ma nama ne kifi shi ma nama ne shi yasa ma ake ce masa eh, eh, eh, shi yasa yana cikin nama amma shi wanda yake ba na kifi ba sai a ce masa red meat ko wata sakhriju minhu hilya kuma kuna fitar da wato kayan ado talbasunaha da kuke sanyawa to kaga wajen talbasunaha sai aka kawo da zamiri da ya hada maza da mata an san kuma ado yawanci mata ne suke yi ko to amma domin a nuna kan cewar adan da maza da mata duk za su iya yi domin abin da ake fitar da shi na ado daga cikin ruwa shine lu'ulu'u da marjan eh, lu'ulu'u eh, shine irin a shine wato irin dutsen nan mai kyalkyali wanda yake a cikin ruwa da kuma murjani wanda za a gan shi kala daban-daban wanda idan ana yin zobe da shi a yi jigida da shi kamar waɗansu ma su kamar yadda mata suke sanya murjani su sarauta a wajensu shine kaga mutum ya yayi jigidallin abin nan murjani akwai kabilu da suke haka ko to kasancewar Allah ya ce talbasunaha kuna sanyawa ya nuna wannan yana daga abubuwan da ake fitar da su na kayan ado daga cikin ƙasa kamar yadda Allah ta'ala ya ce ya khruju minhum al-lu'lu'u wal marjan yana fitar da lu'lu'u da marjan daga cikin wato teku daga cikin ruwa da teku da kuma koguna to wannan Allah ya ce a nan wajen ya kira su da hiliya wato kayan ado da kuke sawa ma'ana maza za su iya sawa mata za su iya sawa duk kayan ado da mace za ta iya sawa namiji zai iya sawa illa zinare da alharir alharir silk namiji ba zai sa agogon zinare ba ba zai sa zoben zinare ba ballantara kuma ya ce zai sanya sarka domin ita sarka ta hada abu biyu sarkar zinare da kuma kama da mata ko dan kunne dan kunne to amma waɗanda yake su kuma su al'adar su ne fa sa dan kunne idan al'adar su ne a garin su sa dan kunne maza su sa akwai kabilun da suke haka ko to kaga nan ba za a ce sun yi kama da mata ba domin wannan abu ne wanda yake yake komawa wajen al'ada amma abin da yake shari'a shine yin adon zinare shi wannan ko me al'adar garin namiji ba zai yi adon zinare ba wataran fulka mawaqira fihi kuma kana ganin wato jiragen ruwa mawaqira fihi suna gudana suna tafiya a cikin sa wato almawa wato ai tamharul ma tana tsaga ruwa yanda wato yanda kake ganin jirgin ruwa yake yi a cikin ruwa ya tsaga shi yanzu idan da kamar a ce ce kudin nan sahara ce ta za a yi kai iyo a ciki ta za a yi jirgin ruwa ya tafi a ciki inda yashin sahara ne inda yashin sahara ne ta za a yi haka to amma Allah ya hore shi menene horewar Allah ya sanya wato dokoki wanda yanzu ne muke gani wanda yake nuna ilimin Allah domin fannin hydrodynamics gabaki daya yana da yana da alaka ne da wato <clears throat> ruwa da iyo a cikinsa da tafiyar abubuwa a cikin ruwa da kasancewarsu ba sa yaushe suke limewa yaushe ne ba za su lime ba tunda ka san akwai abin da zaka sashi a cikin ruwa ya lime akwai abin da zaka sashi ba zai lime ba hmm? Archimedes principle na density da sauransu duk abubuwa ne na ilimi wanda duk daga bayan yanzu ake zuwa ake gani ka kaga a ciki ga gwanintari aikin Allah sannan kuma ga bayyana ilimin Allah domin duk waɗannan dokokin duk waɗannan abubuwan kamar an ce shi wanda ya gano wanda ya gano Archimedes principle din mai eureka eureka ba an ce yana cikin yana cikin baho ne ba na wanka shi shikenan ya sami ilhamar wannan abin yace eureka eureka na gano na gano kaga cewa ya gano ba cewa ya kirkiro ba domin Allah ya ajiye abin to sannan ya nuna to kaga wannan nuni ne na ilimin Allah jalla wa ala to yace kana kana gani nan an ce ar-ru'ya saboda abu ne wanda yake baya bukatar tunani kana gani da idanka kuma in dai kana gani da ido wanda yake lafiyayye kana gani za ka ga abun ban mamaki domin wannan yana daga cikin abin da yake ban mamaki To da katon jirgin ruwa yayi kusan gari guda yayi gari guda amma ka gan shi yadda yake keta cikin ruwa hmm? yake belile ba kuma yake keta ruwan ruwan yana darewa yana tafiya a ciki wani tabtabu min fablihi domin wato ya hore ya hore wannan wani tabtabu min fablihi dinnan ai yana da alaka ne da wahuwan ladisa haral bahara ya hore teku domin wasa haral bahara litabtahu min fablihi domin ku nema daga cikin falalarsa duk inda ka ji a ƙur'ani an ce litabtahu min fablihi ana nufin kasuwanci ana nufin wato ku je ku ne wato domin ku yi tafiya domin kasuwanci saboda shi kasuwanci abin da ya gada kenan ka ɗauko abu daga wani waje ka yi tafiya ka sha wahala ka kawo ka kai shi wani waje ka fuskanci haɗarin hanya domin ka kai shi wani waje sai ka samu riba to wannan falalar Allah ce wannan ribar kuma shi yasa ake saurin samun arziki ta hanyar kasuwanci saboda a cikinsa ake nema wato saboda wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaguna min fadlillah waɗansu kuma suna tafiya a bayan ƙasa aka yi aka faɗe shi da buga ƙasa suna neman falalar Allah wato suna kasuwanci wala allakum tashkurun kuma domin ku yi godiya wato domin ku yi godiya ga Allah akan wannan wato Allah ya hore mana teku domin waɗannan ni'imomi mu ci nama kyakkyawa mu yi ado da abin da ake samowa daga cikin teku yanzu akwai mutane da suke kafa kamfanin nuka domin kawai su je abin nan a domin zuwa suna neman lu'ulu'u da marjan suna sassaka shi suna gyara shi suna sayarwa ana kamfanin nuka da suke wannan sannan kuma na biyu <clears throat> domin ku yi tafiya na kasuwanci mafi yawan kasuwancin da ake yanzu tarwa ake yi masu kwantena kwantena in za su taho daga china duk ba tarwa ake kawowa ba ko ta ƙasa ake kawowa duk tarwa ake kawowa to duk waɗannan ni'imomi manya-manyan ni'imomi ne wanda na farko dai sun nuna manya-manyan ayoyi ne sun nuna gwanintar Allah sun nuna ilimin Allah domin mun ga fannin ilimi wanda daga ciki kaɗan wanda muka sani shine ilimin hydrodynamics sannan kuma sun nuna <clears throat> wato ni'imar Allah gare mu wanda yake shine Allah ya ce wala allakum tashkurun kuma domin ku zamanto masu godiya ga Allah sannan Allah ya ce wa alqafil ardi rawasi kuma sannan Allah ya jefa duwatsu kasancewar an ce an jefa wato an nuna kamar sai da aka gama halittar ƙasa ɗin gabaki ɗaya sannan aka zo aka yi wannan kuma haka Allah madaukakin sarki yace wal arda ba'da zalika dahaha akhraja minha ma'aha wa mar'aha wal jibala arsaha aka jeranta abubuwan bayan an yi halittar kasan ne wato sannan Allah ya jefa duwatsu aka wanda Allah ta'ala ya kira su arrawasi jam'u rasiya arrasiya abinda aka ɗauka daga arrafu ko arrusu shine tabbata wato ya sanya abubuwan da suke tabbatar da ƙasa an tami da bihim an tami da bikum domin kada ƙasar ta rinka ambaliya da ku ta rinka girgiza da ku aili wato kada ta yi iftirabi ta rinka girgiza da ku wanda ya nuna kan cewa duwatsun nan wato su ne suke maganin girgizar ƙasa kuma yaya aka jefo su kaga wannan ya nuna kan cewar akwai dutse wanda yake daga sama ne akwai dutse wanda yake daga sama ne wanda fadowar meteorite wanda suke zuwa daga sama shine ya fitar da duwatsu ne. akwai kuma dutse wanda yake daga aman wuta ne na ƙasa daga aman wuta sai dutsen ya fito to amma Allah madaukakin sarki ya faɗi menene hikimar duwatsu tabbatar da ƙasa daga wato girgiza wa anharan kuma Allah ya sanya kuma Allah ya sanya wato koguna koguna a cikin ƙasa mun sha lokacin da muka karanta a cikin suratu Ibrahim mun karanta wajen wasahara lakumul anhar Allah ya hore koguna a gare ku ni'imar Allah akan yin kogi da yanda bani Adam suka gagara su yi kogi abinda bani Adam kawai yake yi da kogi shine ya datse shi ya yi dam ko ya canza masa hanya ta hanyar dabara amma a ce ya keta ƙasa ya yi kogi ɗan adam ba zai iya ba inda ɗan adam zai iya yin kogi da yanzu an samu maganin rigingimin da ake ganin cewa su ne za su zo su fuskanci duniya nan gaba kuma kogin nan yadda Allah maɗaukakin sarki ya sanya shi ya sanya shi shi kansa zai iya ɗaukan jiragen ruwa kamar yadda ake ta ƙoƙarin aka ce za a haƙe kogin Niger domin manya-manyan jiragen ruwa su iya shigowa su zo har koda abinda aka watsar hmm. to Allah maɗaukakin sarki ya ce ya sanya mana koguna wasu bulan kuma ya sanya mana hanyoyi a cikin ƙasa duk ya sanya hanyoyi domin daga duwatsu ɗin ne ake samun a cikin duwatsu tsakanin dutse da dutse sai Allah ya keta hanya wanda mutane za su bi sai ka je garuruwa waɗanda suke da duwatsu kamar in ka je hanyar dutsen mambila ko nan Jos ma tsakanin Akwanga tsakanin Jos da Akwanga yadda za ka rinka ganin Allah yana sanya hanyoyi a cikin dutse ko a kudancin Italy ko a cikin Afghanistan to yadda nan za ka ga Allah maɗaukakin sarki hakika ya shirya mana ƙasar nan ne domin mu rayu a cikinta. La'allakum tahtadun ya sanya waɗannan hanyoyi a gare ku la'allakum tahtadun domin ku samu shiriwa ya zuwa ga manufofinku wato inda za ku je wa alamati kuma Allah ya kuma Allah madaukakin sarki ya sanya alamomi wato manya-manyan alamomi wanda za su zamanto za ku iya gane hanyo za ku iya gane hanya alamomin nan ko manya-manyan duwatsu ko manya-manyan bishiyoyi ko koguna ga sunan dai abubuwa waɗanda ma me ake ce musu da turanci landmarks alama a bayan ƙasa landmark haka ake ce musu wato alama da Allah ya sanya a ƙasa ai alamar ar wato wato alamatul ar shine ai Allah ya faɗa nan alamat Mark ita ce alama kuma alamar ta ƙasa a cikin ƙasa ne da Allah ya yi wannan to ka gani yaran da ba na musulunci ba ma sun faɗa da yaren alkur'ani domin haka yake haka Allah ya halittarsa suka ce masa landmark hmm. to Allah ya sanya waɗannan domin wannan ita ma ba karamar ni'ima ba ce domin da Allah ya yi ƙasar bai ɗaya babu wata alama ta yaya za ka yi ka gane hanyar da kake tafiya hmm. to amma sai Allah ya sanya alamomi sannan ya ce wa bin najmihum yahtadun kuma da tauraru da tauraro nan jinsi ne da tauraro wato suke shiryuwa ya zuwa ga hanyoyi a bayan kasa da kuma a cikin teku da kuma shi ne suke gane kibla da daddare da tauraro domin yanzu kamar masu tafiya masu tafiya a cikin dare idan a doron ƙasa suke tafiya inda babu tauraro ko bai san hanya ba kaga me ya kamata yi in dare yayi sai ya zango ko ya jira sai gari ya waye ya ga inda rana ta fito ya ce ya san gabas ce saboda haka sai ya ci gaba da tafiyarsa a hanya to amma a cikin ruwa yake fa zai yi zango zai ce makwale-kwale ya tsaya a sauke kaya a tsaya a nan sai gari ya waye haka ba zai yi ba dole ya tafiya in ma bai tafiya ba iska za ta buga shi tunda a cikin teku yake babu zancen hutu babu zancen zango to saboda haka inda babu tauraro ba za a iya ganewa kuma tauraron da ake nufi ba kowane tauraro bane akwai taurari waɗanda suke sanannu wanda ake gane wato jiha da su akwai alqutub wanda yake kullun shi yake nuna arewa ni har yanzu ban gane wannan tauraron ba ban san shi ba dan ba amma ba wai dan ni akwai wanda yake ya san ka san tauraron a turai akwai zahara matar wata wanda kullum suna tare da wata to in babu wata ba za ka san inda zahara take ba akwai kaji akwai kaza mai yaya to amma ita ma tafiya take cancanzawa take kamar yadda rana take cancanzawa akwai waɗanda ba sa canzawa inda za ka samu wanda ya san ilimin taurari yana yi maka bayani sai ka san fi'ilan wato ma'anar wannan ayar cewa wa bin najmi hum yahtadun da tauraro ne suke samun shiriya ya zuwa ga hanyoyinsu to sannan bayan Allah bi yayi bayanin wannan tun daga a a khalaqa samawati wal arda bil haqq kaga ta halittar Allah ne bayan an kawo shi bil ijmal sannan aka kawo daki daki daki daki halittar ƙasa halittar sama halittar teku duwatsu da sanya alamomi da kuma abubuwa waɗanda suke fenomena ne kamar dare da wato dare da wuni to sai kuma Allah sai ya ce to afaman yakhluqu kaman la yakhluq aka kawo fa litafri to yanzu da wannan abin wanda ya halitta kamar wanda baya halitta wanda yake yin halitta daidai yake da wanda baya halitta ai kaga a bayyane yake wanda yake halitta daidai yake da wanda baya halitta afala ta zakaru dan me ba wa astuwa dan me ba tunani wato abu ne wanda yake in dai kai amfani da ka kai tunani to zaka san cewar akwai fasadi a cikin maganar waɗanda suke daidaita wani da Allah domin Allah ya yi halitta waɗanda ku suke bauta ma ba su yi halitta ba to yaya wanda ya halitta zai zamanto daidai da wanda baya halitta afala ta zakaru wato wanda yake da ajina aql ajinan hankali zai gane kan cewa babu daidaituwa kuma shi yasa wato wanda abin da yake nuna wannan sifa ta halitta ita ce khasiyar rububiyya abin da wato wato haƙƙin Allah ga bauta abin da yake tabbatar da shi kenan domin shine abin da yake a bayyane yake cewa babu wanda yake da wannan sifa in ba Allah jalla wa ala ba na'am واذكروا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم الله يقول وإن تعدوا نعمة الله إذا كُكَ kidaya ni'imomin Allah in kuka kirga ni'imomin Allah idan kuka yi kirga ga ni'imomin Allah la tuhsuha ba za ku kiyaye su ba wato ba za ku iyakance ni'imomin Allah ba wanda yake ballantana a ce ku iya gode masa ba ku san iyakarta ba ma ballantana ku gode ba za ku kai ba ga iyakarta wannan wato bayan ya kawo shi duk tafsir sai aka kawo shi a dunkule wato kamar a ce kai ba wai ana gaya maka Allah ya halicci kaza ya yi halicci kaza ya yi muku ni'ima a cikin halittar kaza ya yi muku ni'ima a cikin halittar kaza kai ba sai ka kai wannan ba in ka ce za ka ƙidaya ni'imomin da Allah ya yi ba za ka iyakance su ba gabaki ɗayan ku ko mutane da za ku taru ku kafa ku kafa cibiya mu'assasa wanda yake aikinta kawai ta rinka kirgar ni'imomin Allah ba za ta iya ba ba za ta iya iyakance su ba ballantana a ce har kun san su gabaki ɗaya kun gode musu inna Allah la ghafurur rahim lalle Allah wallahi mai yawan gafara ne kuma mai tsananin wato mai yawan jin kai ne mai yawan gafara yanda abinda kuka yi tafsiri wajen godiya Allah ya yafe muku tunda ya san ba za ku iya kiyaye ta ba inda Allah ya ce sai kun gode ma kowace ɗaya daga cikin ni'imomin Allah to haƙiƙa Allah ya dora muku abinda ba za ku iya ba amma sai ya gafarta muku dan kaɗan na godiyar Allah sai Allah maɗaukakin sarki ya karba shi yasa Allah jalla wa'ala ya gafarta ma mace wadda take kilaki ce ba ta aikin kwarai amma ta ga kare yana jin kishirwa ta cire hufinta ta sa ta ce ni ma fa kishirwar da naji karen nan yana ji kuma shi ma mai rai ne ta cire takalminta ta zura a cikin wannan rijiyar ta ɗebo ruwa ta bashi ya sha Allah ya gode mata abin da ta yi Ta duba ba ta wani aikin kirki wannan abin kawai ta yi kare wanda Allah yake buga mummunan misali da shi ba a cinsa wanda ma ya rike shi ba don wata ba don wani amfani ba mala'iku ba sa kusantarsa amma kaga saboda abinda wannan aikin saboda mai rai ne halittar Allah ne Allah ya gode mata mutum manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace yace bawa Allah madaukakin sarki yana yarda da bawa ya ci noma guda ɗaya ya gode masa ya kurɓi ruwa sau ɗaya ya gode masa me ma'anar Allah yana yarda da shi wato Allah ya rubuta masa ya yarda da shi shikenan yayi arziki har abada ba zai tabe ba kan abinci ɗaya da kai saboda haka ka san ni'imar da in ka gode mata shi shikenan ka riga ka sha a wajen Allah ba ka riga ka samu arziki to da Allah ya ce kowace ni'ima sai ka gode ba za mu iya ba to amma Allah mai gafara ne sai ya yafe mana tafsirin da muke da shi domin shi kansa ka gode ma Allah din ma ai shi ma ni'imar ce ko kaga kana buƙatar ka gode mata in ka gode ma wannan godiyar da kai da Allah ya maka muwafaka ka gode ma godiyar da kai ita kanta ni'ima ce kana buƙatar godiya saboda haka haka za ta yi ta tafiya ta sansu ila ma la nihaya to kaga ku babu abin da zai datsa wannan ya zamanto ya karba daga gare ka sai wannan sifar Allah ta gufran shi yasa sai Allah yake inna Allah la ghafur kuma rahimun mai jin kai ne ai wato cikin jin kansa baya yanke ni'imar saboda kun yi takasiri ba ku gode masa yanda yake so ba in dai kun gode ko kaɗan ne to sai Allah ya ƙara muku wannan rahama ce ta Allah domin da ba don haka ba inda za a ce wato in kuka yi takasiri wajen godiya Allah zai hana ku ni'imarsa ga baki daya da ba a rayu ba ko ba haka ba gashi nan Allah ta'ala ya ce la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la shadid amma hatta kafirai Allah yana ba su ni'imarsa yanzu da Allah ya ce duk wanda duk wanda duk wanda ya roki wani Allah duk wanda ya shirka da Allah shikenan ba shi da iska ko kidney ɗinsa ba zai aiki ba Ko sa ba za ta yi aiki ba kuna gani waɗanda suke zuwa dialysis kuna ganin mashin da wahalar da wanda yake ci ko da sabata aiki irin yadda aka sanya ilimi da kuɗi da dukiya wajen yin mashin ɗin dialysis duk fa wannan fa dan tace danya tace fitsari ne kai Allah ya sa maka koda har guda biyu tana tace maka duk wannan katon mashin da kake gani kai Allah ya sa a cikin jikinka koda guda biyu tana tace maka yau da Allah ya ce duk wanda ya kafurta kidini ɗinsa ba zai aiki ba me zai faru a duniya me ya za ka gani duk yawan kamfanukan da suke dialysis ba za a sami isassun mashin sun da za su rinka tace fitsarin mutane ba layi za a rinka yi kafin a zo kan mutane kafin a zo kan kafin a zo kan mutane duk sun fada sun mutu saboda babu dialysis din don ba za su iya ba amma duk da haka da kafircin Allah yake ta bayarwa Allah yake ta ba mu ni'ima to shine inna Allah la ghafuru rahim shine rahim din shine rahamar Allah da rahamar Allah ya sanya bai yanke muku ni'imar ba ko da kun yi tafsiri wajen gode mata a can a suratu Ibrahim da muka karanta Allah ya ce wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana la zalumun kaffar nan kuma sai ya ce inna Allaha la ghafurur rahim wato akasi yana muku ni'ima ko ba za ku iya kidaya ta ba to mutum in ka fuskanci wato alakar mutum da ni'imar Allah shine butulci da zalunci me zalunci wato ya kiyarda wato ya ki gode ma ni'imar ya yi shishigi a cikin ni'imar zalunci kuma shine ya butulci ya ki yadda cewa daga Allah take a nan kuma sai Allah ya faɗi alaƙarsa da ni'imar alaƙar Allah da ni'imar shine ya karɓi godiyar da kuke masa komai ƙanƙantarta kuma ba zai yanke muku ita ba don ba ku gode irin yadda ya ci irin yadda ya cancanta ku gode mata saboda haka kaga mu dangane da ni'imar Allah mu abin zargi ne shi ku Allah abin yabo ne dangane da ni'imarsa a cikin yin ni'imar abin yabo ne a cikin yadda nake mu'amala da mu dangane da ni'imar abin yabo ne jalla wa'ala to sannan Allah ya ce wallahu ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun na'am wallahu ya'lamu ma tusirruna wa والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون دعوكم إله واحد والذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون بعد أن الله يعلم ما يسرون وما يحبون Allah ya ce wallahu ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun Allah yana sanin abinda kuke boyewa da abinda kuke bayyanawa wato duk abinda kuke boyewa na aqaidin na na aqidoji da ayyukanku duk Allah yana sani to wannan dalili ne na biyu akan tabbatar da kadaituwar Allah da cancancansa da bauta wato dalilai biyu aka ambata dalilin halitta da dalilin ilimi wanda yake halitta shine yake cancantar bauta wanda yake da ilimi wanda babu wanda yake da wannan ilimin sai shi shine yake cancantar bauta to kuma wannan sun tabbata ga Allah a sifa wanda take ba ta bukatar shakka kuma sun koru ga wani Allah amma tabbatar halitta shine aka jeranta amma uh, sifar halitta amma sifar ilimi ba ta bukatar a tabbata ba ta bukatar sai an yi dogon tafsiri domin sanin Allah abu ne wanda yake sananne domin a cikin halittar a cikin na ake tabbatar da ilimin Allah ko ba haka ba a cikin halittar yake nuna ilimin Allah yanzu lokacin da aka jeranta ba mu ce duk abin da Allah ya halicce shi ya nuna ya nuna kyan wato iya halitta iya halitta nan me yake nunawa ba ilimi ba yanzu nan muke maganar dialysis irin ilimin da ya shiga wajen yin dialysis machine wanda abin da yake tace fitsari ilimin da ya shiga ilimin electronics da tukuna kafin nan sai da aka san physiology aka san yaya ake yin yaya ake tacewa wani irin abu ake ne ba a sa a cikin fitsari a cikin jini wanda za a tace shi daga cikin jini yadda za a tace shi ya tafi ya zamanto fitsari a watsar da shi duk wannan fa aka yi shi a kidney machine wanda yake sai ka je a irin research center kafin su yi wannan dialysis machine din da kuɗin da aka sanya wajen a yi research din har a gano sannan a zo a kera shi a yi shi an gane irin ilimin da ya shiga ciki to amma duk Allah ya yi shi a cikin kidini to sannan ka ce su waɗannan waɗanda suke wannan suna da ilimi saboda don haka daktoci ne center ce ta research ilimi ne akwai a ci gaba amma shi Allah da ya kidini kana musun iliminsa kuma kidney din Allah aka dauka aka ga yanda yake yi aka zo aka yi dialysis machine shi ka tabbatar wannan da ilimi amma abinda Allah yayi baka yadda cewa akwai ilimin Allah ba to shi yasa ma Allah bai buƙaci ya kawo dalili akan ilimin sa ba sai kawai ya faɗa abinda yake hakika Allah yana sanin abinda kuka koyi da abinda abinda kuke bayyanawa da abinda kuke koyowa walladina yad'una min dunihi min dunillahi waɗanda ku suke kiransu wato suke bauta ma ba Allah ba la na shai'a ba sa halittar komai wa hum yukhlaqun su su ne ababan halitta su ne ake halitta domin yin su akai domin dutsen na Allah ne idan an yi da itace na Allah ne duk ba da abin da aka sassaka wani abin bauta halittar Allah ne amwatun a ahya matattu ne su ba rayayyu ba wa ma yash'uruna ayyana yub'atun ba ma sa sanin yaushe za a tayar da su saboda haka jahilci ya tabbata gare su ko bai tabbata gare su ba akwai wanda ya fi matacce jahilci babu shi matacce ne kuma yau da ma a ce kaga Allah sai ce amwatun ghairu ahya matattu ba rayayyu ba wato matattu ne wanda da ba su da rayuwa sabanin wanda da yake da rayuwa ya mutu a ce ya taba sanin wani abu to su ba su taɓa rayuwa ba ma ballantana a ce sun san wani abu wanda yake matacce bai taɓa samun rayuwa ba ta yaya za a yi a sifanta shi da sifar ilimi wanda ku ba shi da sifar ilimi ta yaya za a yi ya cancanci bauta har wanda yake Allah ya bashi hankali wanda yake samun ilimi da shi zai rusuna masa ya bauta masa kuma sannan bugu da ƙari ba ma sa sanin yaushe za a tayar da su suna nan dai wato a in an tayar da su oho in ma ba a tayar da su ba ba sani ba shine matukar matukar wato abin da yake tabbatar da jahilcin su to sai Allah madaukakin sarki wato da yace wannan yana daga cikin abinda wato raina hankalin nuna wato wautar mushrikai da rashin hankalin su. ta yaya za a yi wanda yake ba su da shu'ur ba su da jin wani abu na ilimi ta yaya za a yi har a ce su ne ranar alkiyama za su yi ceto bayan ba san ma akwai cutan ba ba san ma akwai ranar alkiyama ba ba su san yaushe za a ba su san ma akwai ranar alkiyama ba ballantana a tashe su ballantana a ce wai kuma su ne za su yi ceto a ranar alkiyama saboda haka wannan nuna kan cewar wato wautar duk wanda yake shirka wato ba shi da hankali baya aiki da hankalinsa to sai Allah ya ce ilahukum ilahun wahid abin ubangijinku wanda kuke bauta ma da cancanta abun bauta ne guda ɗaya kun ga sai jumlar ta zo ba takidi ba rantsuwa don baya bukata wato dalilai sun bayyana ubangijin ku ɗaya ne ba ka buƙatar sai an ce lallai ubangijin ku ɗaya ne domin an riga an yi bayani yayin da ake yayin da mutum yake inkari yayin da mutum yake inkari shine za ka yi rantsuwa kamar yanda jakadun annabi isa da suka je alkarya wadrib lahum masalan ashabal qaryati id ja'aha al mursalun kaga da kaga suna zuwa ba su ba a inkari ba suka ce inna ilaikum mursalu mu an aiko mu wajen ku ne amma da suka yi inkari sai suka ce rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalu saboda an yi inkari to nan kamar an ce ai babu wani abin inkari anan domin dalilan sun bayyana saboda haka ba a bukatar a yi rantsuwa ba a bukatar a karfafa magana ko a yi rantsuwa sai kira Allah ya ce ubangijinku abin bautar ku abin bauta ne guda ɗaya wato Allahnku Allah ne guda ɗaya fallazina la yu'minuna nuna bil'ahira, to waɗanda yake basa imani da lahira qulubuhum munkira zukatansu sune suke inkarin wannan wato wanda yake inkarin tauhidi wanda yake kareta lahira ne wannan kamar suna ne sifa ne na kafirai wanda a cikinsa akwai zargi a gare su cewa waɗanda ba su yarda da lahira ba wa qala alladhina la yarjuna liqa'ana waɗanda ba sa kaunar saduwa da mu haka ake sifanta kafirai da wannan sifar wato wanda yake bai dama da lahira ba kamar wannan ya ishe shi aibi domin duk wanda ya ce babu hisabi shine tantiri domin zai ga kan cewa duk abin da yayi daidai ne duk abin da yayi daidai ne kamar yadda malam abdullahi <laughs> yake cewa kafiri ya ji daɗinsa. wato sai abin da yake so saboda yana ganin ba za a yi masa hisabi ba to wannan kalma ce ake faɗa wato kamar aka ce ya ji daɗin sa shine matukar zargi wato ya abin da yake so ba abin da ya dame shi to shine Allah ya ce waɗanda ba sa imani da ranar lahira to su ne su wato suke inkari suke yi musu suke musun cewar Allah shine shi shine abin bautawa da gaskiya ɗaya wa hum mustakbirun kuma alhali su suna yin girman kai da barin imani idan ba manta ba a farkon karatun wannan sura mun ambata cewar dalilan da suke tabbatar da kadaituwar Allah muke cewa science din nan ya isa dalili akan waɗanda suke science yadda da Allah amma mun ce me yasa yawancin waɗanda suke science suke musu samuwar Allah wace amsa muka ce na'am na'am ɓoye gaskiya kafirci ɓoye gaskiya shine to shine girman kai din ai domin dama me girman kai baqrul haq wasi da gaskiya to shine Allah ya subanta su da nan wa hum mustakbirun girman kai ne cewa su sun fi karfin a ce su zo su ba addini sun fi karfin a ce ba san wani abu ba Allah ya ba mu annabawa ilimin da ba su da shi kuma ya ce su ba annabawa ta yaya za a yi da muke da hankalin nan mun yi equation mun yi kaza sannan a ce mu zo mu mika tunaninmu ga wani littafi to girman kai ne duk wannan la jarama anna Allah ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun babu makawa cewa lalle Allah yana sanin abin da suke boyewa da abin da suke bayyanawa saboda haka zai musu sakayya ba sa imani da ranar lahira to ba makawa Allah ya san abin da suke kuma zai musu sakayya innahu la yuhibbul mustakbirin lallai shi Allah baya son masu girman kai wato kafirai waɗanda suke girma wanda suke wannan sifar su ce haka dalika a cikin muminai masu wannan sifar su ma Allah baya son su domin sun yi koyi da sifar kafirai kuma kamar yadda muka ambata a suratul hijr shine farkon zunubin da aka saba ma Allah da shi wato zunubin girman kai kun ga gabaki ɗaya dalilin da ya sa dukkan ayoyin Allah ba sa amfanar waɗanda ba sa waɗansu wato ba sa amfanar kafirai kansu yadda da Allah ba wani abu ne yasa ba sa amfanar su ba girman kai da za su kaskantar da kansu su koma su sallama ma hujja su sallama ma Allah da wannan ya fi musu alhairi da sai ka sai ka same su masu imani to shi yasa hatta a cikin kafiran ma za ka ga waɗanda suke da wato sassauci da saukin kai za ka ga sun fi karkata zuwa ga gaskiya me yasa Allah madaukakin sarki ya fifita nasara akan yahudawa saboda ya ce wa annahum la yastakbirun saboda su ba sa girman kai ba sa girman kai to kana samun su da yawa a cikin nasara kaɗan a cikin yahudu da yawa a cikin nasara kaɗan a cikin yahudu da kuma a cikin mushirkai to ku sani cewa daga mushirkan wannan zamanin akwai ephes. mushirkan wannan zamanin domin ephes. Ephes waɗanda suke waɗanda ake ce da agnostics wanda suke cewa babu Allah da wanda suke cewa babu addini su ne jinsin mushirkan wannan zamanin su ne pagans na wannan zamanin domin kowanne daga cikinsu yana bauta ma iyayen giji masu yawa babba a ciki shine san ransa shine allansa amma ba yadda za a yi mutum ya zama to bai bauta ma wani abin bauta ba in bai bauta ma kowa bai yana bauta ma sarransa. ransa to su ne mushrikai din to kuma su ne a cikinsu ake samun masu girman kai da a cikin yahudawa suna da yawa amma a cikin nasara ba su da yawa da yawa aka ana samu daga cikinsu da yawa waɗanda yake ba sa girman kai shi yasa shiga musuluncinsu ya fi yawa bisa shiga musuluncin sauran waɗannan a cikin sauran ɗin ma ana samun waɗanda suke musulunta domin za ka sami irinsu wanda suka watsar da suke kafircin iri-iri salo-salo sannan kuma daga baya saboda ƙoƙarin bincike da neman gaskiya Allah maɗaukakin sarki ya shirye su to amma mabuɗi na wannan shine tawalu da rashin girman kai muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya ba mu sauƙin kai da rashin girman kai ya ba mu tawali'u kuma ya bayyana mana ayoyinsa ya ba mu ikon ganin gaskiya kuma ya ba mu ikon binta ya nuna mana karya ya ba mu ikon nisantarta Allah ya sanya mu mu zamanto jagorori ga masu tsoron Allah subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin